baki mai yanka wuya. Shin menene tasirin sauya shekarar tsohon gwamnan jihar Kaduna daga jam'iyyar APC a siyasar Najeriya? Jama'a Assalamu alaikum. A farkon makon nan ne tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma jigo a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Nasiru Adamu ‘yan Rufa'i ya ba da sanarwar sauya sheka zuwa jam'iyyar SDP. A wani sabon salon taku da ake hasashen siyasa za ta ɗauka a arewa da ma daukacin Najeriyar a yayin da aka tunkari babban zaben shekara ta 2027. kamar yadda aka sani dai yan rufa ina daga cikin gimshikan gwamnatin tsohon shugaba muhammadu buhari waɗanda kuma suka yi ruwa da tsaki wajen tabbatar da shugaba na yanzu bola ahmed tinubu ya ɗare kujerar mulki a zaben da ya gabata na shekara ta 2023 to sai dai daga bisani dangantaka ta yi tsami tsakanin shi yan rufa'i da gwamnatin bola tinubu ta jam'iyyar apc tun daga lokacin da ya gagara samun mukamin minista lamarin da ya kai faɗaɗar takaddama har a matakin jiha tsakaninsa da wanda ya gaje shi wato gwamnan jihar kaduna malam obasani kafin sanarwar ta rufa'i an gano shi yana tuntuɓa tare da ganawa da wasu manyan 'yan siyasar ƙasar kasari daga jam'iyyun adawa to sai dai abin da ya fi jan hankali shine yadda rufa'in ya koma jam'iyyar da ake ayyanawa a cikin ƙanana a maimakon manyan jam'iyyun adawa da ke da zaɓaɓɓun kujeru a gwamnati. daya daga cikin shugabannin jam'iyyar sdp wanda shi ma ba da daɗewa ba ne ya fice daga jam'iyyar apc ya bayyana dalilan da ya sa jam'iyyar mai mulki take rasa jigajiganta irin su nasiru yan rufa'i to sunana barista muhammad ibrahim zaria ni ne yanzu legal advisor na jam'iyyar sdp na jihar kaduna gaskiya tsarin da turbin da muka kawo jam'iyyar apc 2014 aka gwagwarmaya aka kifar da mulkin jam'iyyar pdp an kauce daga wannan tsari yanzu an jam'iyyar apc duk wanda ka san mun yaƙe su domin kawo canji yanzu su ne suka dawo suka yi dandazo a jam'iyyar apc saboda su ba su iya gwagwarmaya ba ba su iya zama ba su iya jure yunwa ba ba su iya jure wahala ba ba su iya kuma adawa ba amma za a ce me yasa ba an gyara cikin gidan mutum da ku yan cikin ta ne ai ba za ta gyaru ba saboda da zuwa sai suka kakkama madafun iko suka abin nan sai kuma suka samu yan gida suka ture su ji gefe guda ba abin da ya dame su kawai shine suya za a yi ne kawai kullun su kasance kullun kai da kasan san kamar alu aluja kullun suna sama ne yanzu haka ana maganar uh, tsohon gwamna nasiru ahmed alfa ya riga ya ayyana barin shi ma apc kuma ya koma sdp wasu na cewa da yawan ku dama kuna tare a can baya ko dawowar ku jam'iyyar sdp yana da alaka da dawowar shi kowa da ra'ayin shi ra'ayi ne dai takan haɗa mutum a lema ɗaya kuma mutumin da jigo ne wajen kafa jam'iyyar apc jigo ne wajen kawo canji jigo ne wajen kifar da jam'iyyar pdp a 2015 kuma yanzu ne aka ce ba a yi da shi da saboda haka mu jam'iyyar sdp muna bukatan saboda ya zo da wannan iyawan shi da hikiman shi a kawo ma jam'iyyar sdp domin ita ma ta kifar da wannan jam'iyyar wasu wasu suna maganar eh, ya za a yi sabuwar jam'iyya da ba ta da ko kansila ta tinkari wannan jam'iyya me yasa ba koma wata jam'iyyar ke da eh, kujeru ba ai barin ga maka haka 2014 aka yi ma apc wannan apc haka aka yi mata wannan kirari ba za ta iya ba ba ta da gwamna daga baya aka cire gwamnoni da suka shigo cikin ta ba ta da kaza ba ta da kaza ba ta da rinjaye a majalisa aka zo in an zo zaɓe ba ta da hukumar zaɓe ba ta da sojoji ba ta da 'yan sanda ba ta da menene menene haka kuma muka zo kwai ya fasa dutse sdp nan fa sabuwa ce maja za ku yi ko a haka za ku tafi ka dai tsaya ka gani muna maka taɗi ka tsaya ka gani kwai zai fasa dutse. To sai dai a ta bakin sakataren jam'iyyar ta APC a jihar Kaduna Yahaya Baba fati wannan lamari ba zai girgiza jam'iyyar ba. A jihar Kaduna za ga irin ayyukan da gwamnatin APC karkashin Malam Sani ta kawo mu abin da muka sa a gaba kenan ba ba attention ɗinmu ba akan wanda ɗaya daga cikin yayanmu wanda suka fita da kuma in ka lura yau ka ga irin yadda jigajigan siyasa da jigajigai na eh, al'umma wanda suke dawa suka dawo jam'iyyar apc da ɗumbin magoya bayan su so mu ba mu da wani ba abin da ba wani damuwa a cikin waidan mutum ɗaya ya bar jam'iyya a dubbai da miliyoyin 'ya'yan jihar kaduna suke dawowa jam'iyyar apc kuma suna ba goyon gwamnatin bola tinubu da gwamnatin malam uba sani goyon baya amma ana fargabar cewa kamar tun da ya yi tsohon gwamna su shinoni su waye in sun bi shi zai iya taba tasirin jam'iyyar apc kamar yadda na ga ka ba mu da wani fargaba malam isa ya kamata ka zauna ka kalli kirin jiga-jigan siyasa sanatoci Uh, 'yan majalisar wakilai masu ci 'yan majalisar wakilai wanda suka yi tsohon kwamishinoni tsofin masu ba gwamna shawara wanda suka dawo jam'iyyar apc a yau wasu suna ɗauka kamar kila za a gan ku kuna ba shi haƙuri don ya yi haƙuri ya dawo a matsayinmu uh, na shugabannin jam'iyya ba abin da za mu ce sai alhamdulahi jam'iyyar apc ta kai banti duk wanda ya isa a siyasa a jihar kaduna yau yana jam'iyyar apc so ba mu da wani haufi ba mu da wani fargaba insha Allahu 2027 Bola Ahmed Tinubu in Allah ya soya da zai sake cin zaɓe a jihar Kaduna gwamna Uba Sani in Allah ya soya da zai sake cin zaɓe a matsayin shi gwamna na karo na biyu. Masani shari'a kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa barista El Zubair Abubakar ya yi hasashen yadda wannan al'amari zai yi tasiri a siyasar kasar a babban zaɓe mai zuwa. to dama ya yi yawace-yawace ya haɗu da 'yan jam'iyyu daban-daban amma zawarcin da ya yi kowa ya gano cewar lallai zawarci ne ga jam'iyyar sdp saboda sai da ya je ofishinta kuma ya tabbatar da cewar yanzu ciyaman na sdp na jihar kaduna ɗaya ne daga mutanen da suke mukarrabansa ya kuma ba da sanarwar cewar ya bar jam'iyyar to amma akwai babban taron ƙasa da jam'iyyun adawa ke yi waɗan nufin cewar za a ɗan samu haɗaka tsakanin su na zaɓuɓɓukan da za a yi don haka sanar da ficewa daga jam'iyyar apc a yana son ya kawo wani irin rarrabuwan kai a jam'iyyar apc in lokacin zaɓe ya yi da tunanin cewar watakila in suka yi wannan haɗakar zai iya kawo tarnaki ko kuma kaye ma ga jam'iyyar apc a ah, ba za a ce bai da tasiri ba zai yi tasiri saboda a ah, mutumin da ya gwamna lalle yana da mabiya kuma duk inda aka kai ga kin ah, ahmad yan rufai ba za a ce bai da mabiya ba mabiyan kuma za su taso ne yawanci daga waɗanda suke tsammanin cewar wannan gwamnan ya butulce mashi ne wannan butulci shine za su yi amfani da shi ainu wajen yin kamfen kuma zai yi tasiri ainun ga mutane da yawa duk da cewar jam'iyyar apc tana da kuɗi a hannunta amma za a ɗan samu naƙasu daga ɓangarenta kuma waɗannan kwanaki da za su zo za a ga mutanensa daga ɓangarori daban-daban suna ficewa daga jam'iyyar suna komawa amma barista wasu suna cewa kamar ya yi abun mamaki da aka ya ɗauko sabuwar jam'iyya maimakon zuwa wadda take da mutane wannan jam'iyya a kaduna ba ta da ko kansila gaskiya ne abin da yake nufi yana son yi wani abu ne da tura ke kiran shi divide and rule in ya shiga jam'iyyar pdp wato jam'iyyar pdp wajen shi kamar jam'iyyar apc ce saboda mutanen da suke jam'iyyar pdp a irin batawar da ya da su lokacin da yake gwamna zai sa da yawa daga cikinsu musamman shugabannin jam'iyyar zai yi wuya su ce sun yarda da shi a koda sun karɓe shi a matsayin ɗan jam'iyya mabiyansu da yawa ba za su taɓa yarda da tafiyar 'yan rufayi a jam'iyyar pdp ba shi yasa aka yi wannan lissafi lissafi ne da ta taso watakila ba daga gare shi ba daga haɗakar da suke yunkurin yi da wasu manyan jam'iyyun adawa a sama saboda a shiga jam'iyyar da ba kiyayya a ciki wanda kuma zai kawo tarnaki ga jam'iyyar apc in ya so in tafiyar ta yi kyau kamar yadda suke tsammani sai a zo a ce an yi haɗaka na zaɓe da wasu jam'iyyu har da jam'iyyar pdp to wannan kuna ganin barista kamar sabuwar haɗaka za a irin yadda aka yi na apc da sauran jam'iyyu a'a ba zai zama Ka san akwai abin da ake kira maja akwai kuma abin da ake kira accord to abin da su za su yi accord ne accord shine a ce lokaci yanzu an samu za a yi zaɓe a 2027 sai jam'iyyar sdp a ce ba ta da ɗan takarar gwamna to sai a ce ma mabiyanta gaba ɗaya su zaɓi jam'iyyar pdp to kaga wannan shine divide and rule an raba kawunan mutane tunda mutanen da za su shiga sdp yanzu mutane ne da za su fice daga jam'iyyar apc wasu kuma za su fice daga wasu jam'iyyu masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.